Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da manoma a jamhuriyar Nijar ke ci gaba da faman kwashe amfanin gonarsu, wasu makiyaya sun fara afkawa cikin gonakin duk da kiraye-kirayen da hukumomi suka yi. Sai kuma kokawa da akan rashin ɗakin shan magani da al'ummar ƙauyen gidan Dugus da ke ƙaramar hukumar dutse a jihar Jigawa inda yara kusan hamsin suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata annoba akan haka ne muke so ku mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta za a ƙara alamar tarawa sannan a sa ɗaya wato plus one kafin a danda lambar za ku mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump ya sassauto a kalamansa yayin bayyana matsayinsa kan batutuwa masu sarkakiya da suka hada da batun koriya ta arewa da kuma kasuwanci a tattaunawarsa da takwaransa na kasar china jinfiyan yau alhamis ya kuma bayyana yarda da takwaran nasa a cikin ganawar tasu ta haɗin wato sanarwarsa ta haɗin gwiwa a beijing trump ya bayyana kafin karfin gwiwa cewa amurka da china za su warware rikicin da ya shafi ayyukan nukiliya na koriya ta arewa Trump ya ce yana matukar mutunta shugaba zi dangane da harkokin kasuwanci ya kuma ce tilas ne Amurka ta sauya manufofinta Trump ya ɗora magabatansa a Washington alhakin gibin harkokin cinikayya da China da aka samu. A nashi ɓangaren shugaban ƙasar China ya ce yanzu aka fara wata sabuwar dangantaka tsakanin Beijing da Washington ya kuma yi alkawalin inganta sadarwa da haɗin kai dangane da batun ayyukan nukiliya Koriya ta Arewa da kuma waɗansu batutuwa. Mukarrabin gwamnatin Kremlin uv Shavok ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugaban amurka donald trump zai gana da takuransa na kasar rasha vladimir putin gobe juma'a a fagen taron kolin yankin asiya da za a gudanar a diang sai dai sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana shakku inda ya ce babu tabbacin ko akwai muhimman batutuwa da shugabannin biyu za su buƙaci tattaunawa fuska da fuska tillerson ya bayyana cewa ƙasashen biyu suna aiki kan batutuwa masu sarƙaƙiya da dama amma jami'an amurka ba su tsaye da shawara kan ko ya dace shugaba trump ya gana da putin a wannan lokacin ba yayin da yake tashi zuwa asiya ƙarshen makon da ya gabata trump ya shaidawa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa cewa yana kyautata zaton ganawa da putin domin ya nemi taimakonsa wajen kawo ƙarshen ayyukan nukiliya ta kore ta arewa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ministocin tsaron kungiyar kawance ta nato sun na nazarin hanyoyin da za su bi wajen ganin rasha ta kiyaye muhimmiyar yarjejeniyar kayyade makamai amurka ta ce rasha ta tura makamai masu linzami da suka saba wa yarjejeniyar kayyade makaman nukiliya da ta haramta harba makamai masu linzami kira amurka ko rasha masu cin gajere ko kuma matsakaicin zango matis ya ce an yi tattaunawa ne akan rasha da nufin cimma karin yarjejeniya kan ƙayyade makamai rasha ta sha musanta waɗannan zarge-zargen ta kuma zargi amurka da saba yarjejeniyar moscow na zargin cewa ana iya amfani da makamai masu linzami ƙira amurka a poland da romania a sake masu fasali a kaiwa rasha hari da su an faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa da yariman saudiya muhammad bin salman ya ƙaddamar zuwa kan 'yan fada da dama ya kuma shafi attajirai da manyan 'yan kasuwa da masu ikon fada a ji a gabas ta tsakiya da dama da dama daga cikinsu hamshakan 'yan kasuwa ne masu zuba jari a kasashen duniya wannan lamarin da ya shafi tattalin arziki ya shige sauyin matsayin siyasar kasar eh, saudiya jami'an diflomasiyya da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa sun yi tururuwa zuwa otal ɗin ritz carlton da ke birnin rida kwanaki da suka shige domin sauraron shirin yariman na gina wani katafaren sabon birni a masarautar da zai ci dala biliyan 500 kuma za a yi amfani da makamashi na zamani a irin wannan tattalin arzikin kasar da ya dogara a kai ba wani rahoton bidiyo da aka ɗauka cikin makon nan a asirce ya nuna katifu da barguna a ƙasan ɗakunan tarin masu kwana a otal ɗin da ake amfani da shi wajen tsare hamshakan 'yan kasuwan da aka kama da kuma 'yan fada. Labaran dona ke naka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko a jamhuriyar Nijar yayin da manoma ke ci gaba da fama da kwashe amfanin gonakinsu tuni wasu makiyaya suka fara afkawa cikin gonakin duk da kiraye-kirayen da hukumomi suka yi na cewa a jira a kammala kwashe amfanin gonakin daga jihar damagaran ga rahoton da tamar abari ta aiko mana yayin da manoma ke kokarin tattare amfanin gonakinsu tuni fulani suka fara saukowa har ma wasu suna saka dabbobi cikin gona ga ma dai kokawar da wasu masu gonakin a wasu ƙauyuka na nan da magaran suka yi ba mu da aiki ba kawai da dare suke ta yin har ma akwai wanda wani nan jiya dare dawa sha ɗaya da dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba ba mu da aikin mu ba kuma ba su yarda ba ina tattara su suna suna cin da na gusa na ga sun zo sun gusa shiga ana har yanzu ba a sa rumbu har yanzu da dawa da hatsi har yanzu ba amma dai mun ce mu ku rika tare da dabbobin ku ba mu da aiki ba su dai ko ba su sai ba ga sunan dai wani guri kaɗan kaɗan suna ma mutane banna kamar dawa kamar irin wannan shimgen nan na wannan za mu yi shi sun shiga a ciki duk ko ina sun tattaka da dare suke zuwa suna banna kuma kan da sai suke shirye su suna tsirewa sai jama'a can wajen makabarta wannan malaman su suka zo su da suka yi banna kuma suka tsire suka yi muna kusan kwanan ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani ko je Allah kare. Hadi Gurgudu shine sarkin Fulani na jihar damagaran cewa yi tuni sun sanar da al'ummarsu na su kiyaye har manoman su tattare kayan gonansu. tun zamanin da wani fara fito wannan mun ce musu in suka fito akwai barna saboda abin da yake kasa yanzu haka abin da yake kasa ina tsammani a cikin kwana goma sha biyar ba za a iya tattare shi ba a ce an adana akwai hanyoyi da muka sa an sa masu kiwon inda kamar butar ya matse mun sa sun kalace wurin wannan don ka mutanen nan su sai su bi a gama da mutane da garsansu da kowa shi kenan a taimaka musu su isa gida su ko wa'ancan wanda suka fi yawan mun sai da su a filin kiwo su dan dakata kaɗan yanzu kawai abin da muke so su kuma manoman a gaggauta kalace dan abin da ya saura. A kwanakin baya an gudanar da wani babban taro wanda gwamnan jihar da magaran ya jagoranta. Wannan taro ya taimaka ainihin wajen rashin faruwar rigingimu na manoma da makiyaya har kawo yanzu. Muka tattala mashi duk allahirin manya-manyan makiyaya kuma da masu ruwa kuma mun samu an ja hankalinsu an ba su horo sosai a yanzu dai ba mu samu ba inda muka samu an ce ko an yi ɓanna ko an yi faɗa ko an yi rigingimu. Sai dai duk da haka wasu fulanin sun kusa cikin gonaki kamar yadda waɗannan fulani da muka yi kicibisu da su kan hanyar su suna tafiya. Daga nan ba makiya bane har sun wuce har sun kai ma kai kunduma. Yo, yo kenan kuma. Banna dai A kara dai na ce amma ba na kan ban yi ba. Mu ba jan banna ba ne in an ga kamar mutane sun shiga a dole. Yo nan baya ne fa nan fa baya ne dabbobi ba ko ina ma sun wuce. yaran mu mu ce kuwa Allah kuwa mu aiki. Gonar da ba a shiga ba k'a ku kuskura ku shiga duba inda muka taso daga can arewacin wannan abu wannan gari. arewacin shi can a kinye ba ya ce muke bi yanzu sun danna sun yi nan aka ce nan ba a bayan bayanka na ce wallahi wallahi ni dai ni dai kabila ta mun kun yi arewa inda ba a shiga ba ka kaɗan ko magana a ɗaya waje kuma sarakan gargajiya su ma ba su ƙasa a gwiwa ba sun tashi tsaye dan ganin wata barna ba ta auku ba inda suka ce duk kuma wanda ya taka doka za su hukunta shi gwargwadon laifinsa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger to da a gaida tamar abari kamar yadda al'ummar ƙauyen gidan dugus da ke karamar hukumar dutse a jihar jigawa inda yara kusan hamsin suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata annoba suka kuka kan rashin ɗakin shan magani wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari ya tambayi kwamishinan kiwon lafiya na jihar dr abba zakari a kan wani kokari suke yi domin samawa yankunan karkara irin su gidan dugus ɗakunan shan magani ga abin da yake cewa Eh to alhamdulahi a kamar yadda dama muka tsara a jihar Jigawa shine cewa kowace mazaba a cikin mazaɓinmu da muke da su ɗari biyu da tamanin da bakwai muna so ya kasance cewa akwai primary health center wato karamin asibiti na shaka a wannan mazaba Kuma muna so ƙananan ƙauyuka da suke wannan guraren ko a rika zuwa ana ma'aikata da rika zuwa a lokaci lokaci zuwa wannan ƙauyuka sun magani ko kuma su ma a yi musu yan ƙananan asibiti da ake to kuma kaga yanzu wannan da aka samu na shi wannan gari na garin duk ya zama tilas a ɗauki wani kuduri na gaggawa domin a ci gaba da shawo wannan matsala da samu Dakta Abba abinda mutane suke tunani shine kamar tun da wannan yanayi ne na ba da ya zo kamar yadda ka faɗa yana buƙatar kulawar gaggawa. Eh, da ya kamata a ce ma'aikatar lafiya ta jigawa ta girke ma'aikatan nan na kiwon lafiya a nan garin nan kafin a ce wannan kura ta lafa. Mutanen garin nan da muka tattauna da su jiya sun yi korafi akwai asibiti a garin Wangara wanda bai fi eh, kilomita uku ba tsakanin su amma sun ce ma'aikatan lafiyan biyu ne wani lokaci ma guda ɗaya ne ya fi zama. Na biyu suna buƙatar a inganta wannan asibiti na Wangara musamman ta fuskar samar da jami'ai sannan kuma a samar musu da kamar ɗakin shan magani ko dispensary ne a nan ƙauyen nasu yaya za ku kalli wannan muradu na al'ummar garin nan za mu duba mu ga ya za a inganta a ƙara ma'aikata shi wannan asibiti kuma bukata da suka kawo na cewa a musu ɗan ƙaramin asibiti na shafi shi ma za a duba ya kamata daga mutane sun ga wani abu ya kullu wanda ya shafi ah, rashin lafiya sauri a garzaya a gaya hukuma domin hukuma ah, a ɗauki ah, mataki na gaggawa. Tuma Dalla, kafin buɗe laikan wayar mu a shakata da wannan waƙar. gida ba ka Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jigawa wake magana daga jigawa. Salamu alaikum kuna magana da Alhaji Isa ma da ke auyo jihar Jigawa Najeriya. To Alhaji Isa ma da ke muna jinka. yau wannan magana kan wannan abu da ya faru ne a gidan dukus ni ma'aikacin lafiya ne jihar jigawa gaskiya zahirin jihar jigawa gwamnatin jihar jigawa tana duk bakin kokarin ta akan yadda za ta yi ta ya cewa mutane sun samu da abin zaman lafiya a jihar ta matsalar da muke samu a matsayin ma'aikatan lafiya mutane a ƙauyuka abu yana faruwa amma ba sa zuwa su faɗa malaman asibiti abin da yake faruwa mu sanar da gwamnati da wuri sai abin ya sai kawai mu ji a rediyo abu yana faruwa na haka nake kira ga mutane su duka ba malaman asibiti rahotanni kafin wani abu zai zama wasu ma cikin zance wannan shine ra'ayina to kamar wanda suka ce ba asibiti a wani wurin fa misali ko dakin ko dakin shan magani babu ma a ƙauyen me zaka ce game da wannan yanzu na to ina faɗa ma misali a ƙaramar hukumar mu ta auyo duk mazaɓar da ka sani akwai ɗakin shan magani wanda za a yi za ka je ka ga malaman asibiti su ba ka magani su kawo rahoton duk abin da yake faruwa haka na san duk a mazaɓar da suke jihar jigawa kowace gari kowace mazaɓa akwai irin wannan asibiti da aka yi don a rika kula da jama'ar mutane. To madalla mun gode bari mu garza zuwa jihar Katsina. na katsina wake magana da katsina assalamu alaikum wa alaikum assalam eh kai sai kuna ta shugaba Iliya mai kanti da shayi bakin kasuwa garkin daura Nigeria to mallam Iliya muna sauraron ka eh hakika kan ya kamata ce gwamnati ta haɓaka ɗakin shan magani a duk jihohi na jihar Najeriya gabaki ɗaya wanda suke kuma an yi su ya kamata a zuba magani saboda dadan haka yana faruwa ana samun rashin lafiya ta yara da manya amma idan da asibitin nan to kaga za a samu sa'idar samun lafiya to ma da lamun gode bari mu shiga eh, jihar Bauchi Yawwa to magana za zuwa Bauchi wake magana daga Bauchi wake magana daga Bauchi na Bauchi kana kan layi kana jin mu to ina ga mun rasa na Bauchi Kaduna wake magana da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Tawa Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillahi babu shakka wannan al'amari dai gaskiya abu bakin ciki ne kuma abun damuwa ne kuma abu nuna takaici. Mu da kiran da muke gwamnoninmu na jihohinmu kada ku yi tunanin cewa shiga ƙauyuka shine neman kajejen mun ƙuri'a a'a irin waɗannan dakunan shan magani gaskiya ya kamata a ce a kokarin da za a yalwa shi magana ta gaskiya duk mutumin zai fito baya ce ma duk ƙauyuka akwai irin waɗannan abubuwan a jihohin mu na arewacin Najeriya wannan zai faɗa sararin shi ne kawai da haka magana da muke gaya musu ɗan majalisa sanatoci gwamnoni to wa dole ne fice kun da ƙaimi akan irin waɗannan abubuwan kuma ma menene ma da za a ce a sha samu irin waɗannan ƙauyuka a ce ba za a samu irin waɗannan maganin gurin shan magani ba ko na cikin birnin ma da kyau za a ga wurare da yawa ba a samu samun irin wa'anda za a ga malaria irin wani typhoid da cututtuka suna kashe mutane da ƙananan yara haka ba ta gaskiya shugabannin Najeriya ku kula da al'ummar ku subhanahu Allah subhanahu wata'ala da ya ba ku kiwon su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in kullukum mun gode bari a ba wasu lokaci su ma su kira bari mu garzaya zuwa mubi ba lokaci sosai mubi adamawa wake magana ke kan layi eh eh bari gare daga mubi adamawa to muna jinka gurguje a yi eh, to naji eh ina tare da ku to mu je zuwa bi magana faɗa mana naka ra'ayin na ra'ayin nan gwamnati ya kamata ɗauki mataki akan irin wannan abubuwan da ke afuwa saboda talakawa su samu jin daɗi ku samu su albarka shi ne ni yanzu to ma da lamun gode na ci gaba da gwadawa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya kafin a danna a kira mun samu kira daga ina mai magana daga ina daga daga ara dauda dauda dauda daga wace jiha jihar nasar jihar nasarawa to muna nasarawa local government to muna sauraron ka eh wannan gidan girgiro gidan magani yana da kyau saboda in ba shi a kauye gaskiya ba karamin matsala bane. ne to madalla mun gode bari mu goma jihar bauchi wa ke magana daga bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana magana da Samsa kashin madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya. To muna sauraron ka. To abin da yake faruwa dai a jihar Jigawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin duk abin da ya samu dan uwanka sai ka taya shi addu'a Allah ubangiji ka musu karshen wannan musiba da Allah ya kawo musu. To amin. ko ina ƙara roƙo da gwamnatin Najeriya da kananan hukumomi da gwamnonin jihohin Najeriya. yanzu wannan al'amari su taimaka iya gurgurdon halin da za su iya taimaka domin mun ji shugaban ƙasar mu alhamdulillah don ya tura an ci a tura jami'ai lalle su bincika abubuwan da ke faruwa a jigawa da fatan za ku tashi lafiya Allah da kamar tashin wannan musifa Allah ya kiyaye na gaba kama ina sa karamar kumar gajiya kasan masu to ma dalla mun gode ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc maudu'in da muke tattaunawa kai shine waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka duba da irin lamarin da ya faru a wannan ƙauye kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar shida biyar biyar to mai magana daga adamawa muna da sauraron ka eh, salamu alaikum wa alaikum assalam ranka dare kana tare da abdulhamidu wanda aka fi sani da garkuwan teloli da kenan karamar kumar sau to abdulhamid muna sauraron ka e, to ina maku fatan alheri tun da lokaci ya bure ba abun da zan ce to ma da lamun gode in Allah ya kai mu sai a sake gwadawa yawwa to masha Allah to mun samu kira daga Benue waye daga Benue Zakiru Dalladi daga Uturko jihar Benue to malam Zakiru mu je zuwa to ni ma kamar layin ya samu tangarɗa, layin benue ya samu tangarɗa. kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shidda biyar biyar kada a manta a sa alamar tara sai a sa ɗaya sannan a kira mun samu kira da katsina wa ke magana da katsina eh da kaduna kaduna kaduna to na kaduna muna sauraron ka ya suna malamin yawwa to eh, lawan habibu to lawan habibu mu je zuwa yau to kaman ainihin magana asibiti da ake mu ma nan da ban gaba mu da irin wannan asibitin duk abin da za a sai mun je rabar jos ko mando ko ina ne. Hmm. to Allah ya sa hukumomin da aka yi kira domin su su eh, taimaka eh yawa da Allah taimaka mu mu ma mu dan samu ko da shi aka tafi ne to ma da Allah mun gode to bari mu isa Zaria wa ke magana daga Zaria Alhaji Ali ne daga Zaria ne wanzan to Alhaji Ali muna jin ka ni shawarar da zan bada akan wani abin da ke faruwa Allah yan majalisun da suke tarayya shi kamata su bada gudunmawa akan giggina asibitai a ƙananan hukumomi da ƙauyaku da ya faruwa irin wannan abu da fatan Allah subhanahu wataala ya wani jagora to ma da daga wannan zamu rufe layukan wayar mu sai kuma Allah ya kai mu sake da muku da wani sabon shirin To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti 21 yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kasashen Tunisia da Senegal na kan ganiyar yanka tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta hukumar FIFA da za a gudanar baɗi a ƙasar Rasha. a daidai lokacin da ivory coast da morocco za su kara da juna domin fitar da ɗaya daga cikin wakilan nahiyar afirka a gasar tuni da kasashen najeriya da masar suka lashe gurabu biyu daga cikin gurabu biyar na nahiyar ta afirka a wannan gasar kasar senegal kan iya tsallakewa idan ta yi galaba akan kasar afirka ta kudu wanda zai bata damar kasancewa a saman rukuninsu na d wasan da ya maimaitawa ne na wasan da kasashen biyu suka buga a bara inda kasar afirka ta kudu ta yi galaba da ci biyu da daya to amma hukumar fifa ta soke wasan saboda zargin coge da aka yi wa alkalin wasan joseph lamte wanda tuni da aka dakatar da shi tsawon rayuwarsa a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ce a bangaren tafa har yanzu isha johnson ita ce shugabar hukumar kwallon kasar saliyo hukumar ta fifa dai ta yi fatali da matsayar hukumar na dakatar da johansen daga mukaminta lamarin da fifa din ta ce san bai cancanta ba a watan da ya gabata ne kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kasar ta saliyo ya dauki matakin sauke johansen tare da sakataren ta chris kamara a lokacin sauraren wata kara da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar ta gabatar a kasar ingila dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon chelsea danny drinkwater ya yi fatali daga yatar da ƙasarsa ta ingila ta yi masa da ya buga mata wasan neman gurbi na gasar cin kofin duniya mai horar da 'yan wasan kasar ta ingila gareth southgate ya ce zancen takaddama tsakanin kungiyoyi da kasashen 'yan wasansu zancen banza ne har yanzu dai drink wata bai murmure ba daga raunin da ya ji haka kuma matakin nasa na kin karba gayyatar ya zo daidai bayan da wasu 'yan wasan shida suka fice daga jerin sunayen 'yan wasan da kocin ya tsara a wasanninsu tare da kasashen jamus da brazil dan wasan gaba na manchester city sergio aguero ya ce mai yiwuwa zai bar kungiyar a ƙarshen ragin sa a shekara ta 2019 domin komawa tsohuwar kungiyarsa tun yarinta a ƙasar argentina aguero ya koma city ne a shekara ta 2011 daga kungiyar atletico madrid ta kasar spain inda ya soma rayuwarsa ta kwallon kafar turai tun yana dan shekaru 15 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shaɗe ga watan Nuwamba rana ce ta tunawa da tsoffin sojoji a Amurka. Ranar da ake tunawa da waɗanda suka yi aikin sojan Amurka da kuma karrama irin sadaukar da kai na waɗanda suka rasa rayukansu wajen yi wa ƙasa aiki. Wannan biki bai tsaya a Amurka kaɗai ba, mafi yawan ƙasashen da suka shiga cikin yaƙin duniya na ɗaya na karrama wannan rana. Dalili kuwa shine ranar 11 ga watan Nuwamba shekarar 1918 ne yarjejeniyar manyan kasashen masu ƙawance. tare da Jamus suka rattaba hannu a kai da ta kawo ƙarshen mummunan yakin ta fara aiki. Yakin da a wancan lokacin aka yi wa lakabi da yakin kawo ƙarshen kowane yaƙi. Wannan kyakkyawan ƙuduri bai ɗore ba domin tun kawo ƙarshen yakin duniya na farko babu shekaru goma da suka wuce da ba a fuskanci yaƙi ba. Ko dai rikicin Koriya ko na China da India a kudancin Asiya ko kuma wadda aka yi a yankin Balkans ko rikicin da aka yi a arewacin Afirka da gabas ta tsakiya ko kuma mafi girman uwa uba yakin duniya na biyu sojojin Amurka sun yi yaƙi kuma sun mutu kafaɗa da kafaɗa da na ƙawayenta domin kare ƙasashenmu da jama'armu da kuma aƙidunmu. Shugaba Donald Trump ya ce, tun harba bindiga ta farko a yakin juyin juya hali na Amurka, Amurkawa masu bajinta a kowane ƙarni sun amsa kira, kuma sun yi nasarar kare 'yanci a lokacin da aka fi buƙatarsa. ya ƙara da cewa a yau wasu amurkawa masu kishin ƙasa na yaƙi domin samun nasara akan ta'addanci sadaukar da rayuwarsu domin kare 'yan ƙasa daga abokan gaba da suke amfani da kisa domin yaƙi da al'umma baki ɗaya a yau muna tunawa da waɗanda suka tashi tsaye suka kare ba amurka kaɗai da al'ummarta ba amma har da na wasu ƙasashen a yau muna karrama waɗanda suka sadaukar da kai maza da mata suka yi yaƙi kuma suka rasa rayukansu a duk yaƙe-yaƙen da aka yi a kowace nahiya shugaba trump ya ce ba za mu taɓa iya maye gurbinsu ba, ba za mu taɓa iya biyansu ba, amma za mu iya tunawa da su a yaushe kuma shi ne abin da muke yi a yau, muna tunawa da su. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayi da manufar gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi ko wasu sharhunan na murya Amurka a rubuce, ko kuma a rika samun shi ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Grace da labarai amma wannan karan a takaice. Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan 'yan hamayya tsakanin watan Afrilu shekara ta 2015 zuwa Oktoba 2017. A cikin sanarwar, alƙalan suka ce akwai hujjar ci gaba da binciken da ya shafi ƙuntatawa bil'adama. alkalan sun ce laifukan yaƙi sun hada da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a kuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane dubu ɗaya da ya haddasa ƙaurar mutane dubu ɗari zuwa waɗansu ƙasashe an yanke hukuncin ne ranar 25 ga watan oktoba kwanaki biyu kafin burundi ta tsaye da shawarar janyewa daga kotun ba a bayyana shawarar da kotun ta yanke ba sai yau alhamis sai dai kotun tana da hurumin sauraron kararraki kan laifukan da aka aikata a burundi ko da tana matsayin memba ko kuwa babu an shiga zanga-zanga a burundi ne a shekara ta 2015 bayan da shugaba fere nkurunziza ya sanar da cewa zai nemi wa'adin mulki na uku masu kushewa lamura kuma suka ce yana watsi da wa'adin mulkin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada da kuma yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen yakin basasa a burundi mukarraban gwamnatin kremlin wato mukarrabin gwamnatin kremlin yuri ushakov ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha cewa shugaban wato shugabannin gwamnatin amurka donald trump da kuma na rasha za su gana gobe juma'a a gefen taron kolin yankin asiya da za a gudanar da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu na yau Skip Sisk Ibrahim Jarme ke cewa mu kwana lafiya